العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na ainihin fikihu wanda muke yi cikin wannan littafi na matnun risala na fadilatu sheik abu muhammad عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى a yau za mu ci gaba daga inda muka zaya a darasi na hamsin da ɗaya a kitabul boyo'e ɓangaren da yake bayani dangane da saye da sayarwa za mu taki daga inda mala yake cewa wala ya juzu bai samarin a habbin lam yabdu salahuhu bai halatta a sayar da samarin su ne yayan gitace kayan marmari sannan au hatbin ko kuma cimaka wato hatsi lam yabtu salahuhu lafiyansa bai bayyana ba wato lokacin da 'ya'yan itace ko kuma kayan cimaka suka fara nuna idan ba su tsallake gaban da ake ganin wuje-wuje ko wata annoba ba za ta same su ba inda ba su tsallake wannan gaba ba to bai halatta a sayar ba in za a yi ciniki sai dai a yi cinikin gona babu komai idan karan dawa ce ko karan gero ko na masara sai dai a yi cinikin karmami kawai kwarai da gaske in ya so wanda ya saya in ya bari shi kenan ya kora dabbobi sun ci da danye shi kenan daman karmami ya saya saboda nafsin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce haka bai halatta ba hatta yabdu wa salahuhu har sai kubutansa ko kubutan abin ta bayyana shine salahuhu to mafiya yawa idan ce maka ne ana ce hatta ya wadda haske ya yi baki lokacin da yake da haske musamman yanzu kamar dawa ko masara wanda za ka ga yana da haske kana taunawa za ga ruwa ne ya fito to wani lokaci idan yana wannan din akwai gwargwadon da idan bala'i ko ruwan sama ya ɗauke ko kuma an samu wata 'yar matsala zai iya lalacewa ba za a samu hatsin ba akwai kuma gwargwadon da in ya tsallake ko ruwan sama ya ɗauke ko ba a yi sanyi mai yawa ba wato ya riga ya kubuta to wannan za a iya sayarwa saboda haka kunga waɗanda suke da ilimin wannan abin su ne za su ba da bayani don haka idan mutum yana da gona ko kuma yana da lambu sai 'ya'yan itace idan zai sayar to dole sai an ɗauko ƙwararre ko wanda yake wannan harkarsa ce idan ya duba ya ga 'ya'yan nan sun tsallake wani abu idan ya faru ma ba za a yi hasara ba to ya halatta sai ya sayar da 'ya'yan idan kuma ba su tsallake wannan yanayi ba bai halatta ba to haka ma gona babban dalili ne kada mutum ya ci dukiyan ɗan uwansa bisa banza ina fata an gani saboda mutumin da ya shuka dawa sai ainihin kara ta bayyana ta bayyana gashin nan har ma ta kunsa ciki ta yi zara kun san zara daban kun sa ciki daban zara daban idan ta yi zara a haka akwai tabbacin cewa za a samu tsaba babu tabba saboda idan wani bala'in ma ya samu irin wannan gona gonan ta lalace a haka in aka koro dabbobi karan kawai za su ci da ganyen hatta wannan kai ɗin da ya zara in ya yi wani irin lalacewa ba za su ci ba to mutumin da ya sayar wa ɗan uwansa gonan hatsi kun ga hadda hatsin kenan sai aka zo kuma ba a samu hatsin ba sai karmami to kaga ya ci dukiyan hatsi ta hanyar da bai halarta ba ina fata an gane saboda haka sai mutum ya yi kiyasi da konakai na ainihin gwaiba ko mangoro ko kuma gonan aduwa kamar yadda waɗansu suke yi na ɗinya zuwa ko waɗanda suke warewa gona ta musamman amma mu da ɗinyanmu da aduwanmu da menene dun na banza ne a jeji kawai mutum zai ɗibi abinda zai ɗiba da mutanen kasashen waje sun fahimci muhimmancin tsorawa da ina jin daddawan wanda za mu rinka miya da ita ma daga china za a rinka kawowa kwarai da gaske don zuwa za su yi su zo su kwake wannan bayan sun kwake su je su sarrafa ko ma su yi gona ta musamman duk bishiyoyin ɗorawa ne saboda wannan tsoron da kuke gani da daddawan da ake yi ko a duniya ma yana da muhimmanci yasa ake ce Najeriya muna da arziki iri daban-daban amma sai Allah Ta wa ta'ala ya kwallafa ranmu a kan man fetur muna da arziki daban-daban ya kai ɗari amma mun dauki guda ɗaya mun yi watsi da casa'in da tara warai da gaske Allah kyauta saboda haka idan kana da gonan hatsi ko kuma gona ta ainihin kayan lambu kayan marmari to idan za ka sayar idan abin ya bayyana ya kubuta daga lalacewa to za ka sayar da ainihin abin tamkar ya gama nuna ne wato ragin da za a yi kaɗan ne ina fata an fahimta tun wani lokaci mutum ya matsu eh, zai iya cewa kai gonan na zai sayar da ita zai sayar da gonan gaba daya tun da akwai sayar da filin gona akwai sayar da kayan amfanin gona to muna magana ne akan sayar da kayan amfanin gona saboda haka idan ya tsallake ma'ainihin ja'iha ja'iha mu dai a zaure da karantar da mu wuje-wuje sai mana bala'in da yake fadawa kan gona kai ya lalata su saboda haka yin sun tsallake wannan to ka sayar da hatsinka babu laifi kuma duk abin da ka ci halal amma ba su tsallake wannan ba to sai dai ka sayar da ganye ko kuma ka sayar da da ainihin wato karmami ina fata an gani saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana shine bai halatta a sayar da 'ya'yan itace ko kuma cimaka har sai ingancinsa ya bayyana wa ya juzo bai oho iza bada salahu ba dihe sai dai ya halatta idan wani bangare ya nuna idan kana da gona aka kasa ta kashi biyu idan rabi ya nuna to abinda ake kyauta zato ɗaya rabin ma zai karasa nuna to musulunci ya baka dama kana iya sayar da gonan duka a matsayi ɗaya duk da kasancewa riski ne kama musulunci ya baka dama sai dai kuma wani abu ya faru to kamata ya yi ku zo ku zauna da wanda ya saya domin sasantawa ina fata an gani wa in nakla min nakilin kafira, ko da kuwa dabino guda ɗaya ne daga cikin dabinai masu yawa idan ɗayan nan ya nuna ya tsallake to shi yake gwada sauran ma Allah da za su tsallake to amma fa dole irin wannan cinikayya sai an samu kwararru a wannan bangare. Kwararrun da muke magana sawa'un waɗanda suka karanta ne ko kuma waɗanda wato yau da kullum saboda tsaban mu'amala suka samu kwarewa to su ne za a nemi shawarinsu sai dai mu mun fi ainihin fifita experience mai yanzu idan yaro aka karantar da shi injiniyarin na yadda ake haɗa motoci ko yadda ake hada babura ka samu irin wannan injiniya a gidan karan da babur ɗinka ya ɓaci in ka baki zai daɗa dagula maka lissafi ne gwarai da gaske ko kuma motar ka ta ɓaci ka ce ai daman kana da injiniya mai haɗa mota zai iya hada ta zai iya in aka za ta zai iya hada ta ko kuma zai iya za ta in aka ce sake mayar da ita zai mayar da ita idan motar ka ta ɓaci ka baki to zai dada bata ta ne saboda shi karatunsa theory ne ba practice ba shi yasa kullum ake maganan experience masu yau da kullum su an fi karɓar nasu akan waɗanda su karanta a takarda ko aikin haji ne duk littafan da ka karanta na aikin haji ne baka taba tafiya ba to ba kamata ba ka jagoranci ba warai da gaskiya ma Najeriya an ce malam malam ne sai ya tura shi to ka karanta littafai kaman guda 20 na aikin hajji an tafi aikin hajji an ce kai ne gai an baka jagoranci to ina jin in ba yi sa'a ba maimakon inna safa wal marwata to kai zaka fara innal marwata was safa ne saboda in ka je wajen dubin safa da marwa rudewa zaka yi in ba ka gani a rubuce ko an nuna maka ba yana da wahala kai ko ka gani a rubuce ne kace nan za mu bi sai wani tsohon hannu ya ce maka nan za mu bi kace a a to in ka bi can fa mummunan zagaye ne wanda ya bi ta nan sai ka samu yayi sa'ayi kamar sau uku kai kuma baka yi so wajen ba to shi yasa wani lokaci tsofin hannu ba a raina su don haka idan mutum yana da lambu yana so ya sayar da 'ya'yan itacen wato kayan marmari to dole sai an samu ƙwararru a wannan bangare sun ba da tabbaci ko da ba duka gonan ne ta nuna ko ta tsallake ba inda wani bangare ya tsallake suka ba da shawarar cewa sauran ma babu matsala to ya halatta sai da gonan gaba wannan sawa'un kayan marmari ne ko ce maka ويجوز بيعه إذا بدا صلاح باده وإن نخلة من نخيل كثيرة ولا يجوز بيع ما في الأنهار بيع حالتا متن يسيد دا abin da ke cikin tafkuna ko kuma koramai walbiraki da tafkuna min alhitani na kifaye annabi ya hana saboda ciniki ne na na rude musamman ma mutanen zamani masu ainihin kiwon kifaye mutum ya zo ya ce to shi kenan ga wajen kiwo na kana ganin kifaye suna ta wutsil wutsil sai ku ciniki a haka to tsakani da Allah cinikin nan da za a yi akan kifaye guda nawa ne shi mai wannan kwari bai sani ba bai san yawan kifayen da suke ciki ba kai da za ka saya ba ka san yawan kifayen da za ka saya ba kawai don neman son banza to ba lalle ne ka samu biyan bukata ba to wannan cuta ce karara musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka kifayen da suke cikin koramai ko waɗanda suke cikin tafkoki to sai an fitar da su tukuna sannan ake cinikinsu amma ba cikin ruwa ba ya za hausawa ma suna ce ba a cinikin kifi yana ruwa saboda an ce ka kamo shi ba za ka iya kamo shi ba sai dai idan babba ne kamar misalin kebantaccen waje ne shine babba kawai to wannan ka zo ka gan shi gashi zahiri ya zo don waɗansu ana kiransu ba ana yaudaransu su zo ka gani kuka yi ciniki sai ka ce a kama maka babu laifi amma mafiya yawa masu sai da kifaye sai sun fitar tukuna an ɗora ki a sikeli an ga nauyinsa wannan shine gaskiya da gaskiya yasa kasashe da dama suka ci gaba kasashen waje su kusan cinikin da suke kenan kasan da kake raina ta sai ga idan ka je sayan nama sai an dora su keli ba wai wannan ware wanda ake yi bai halatta ba ne a ya halatta amma a wajen warewan wani zai iya cutanka ce za waɗansu da kansu suke ɗaukowa sai naman da ka zaɓa amma yanzu mu mahautan mu idan ka je kawai ka dauki kudi ka bayar kenan wallahi wani in ya ganka ma kai magidanci ne wawa yaɗi yaɗi ya kawai zai tara maka ko yaɗi zai tara maka an san yaɗi ko ko da yake waɗansu yaɗin suke so kwarai da gaske za ga yaɗi a gefe ma ana tsiransa ko ba tsiransa a ma ana yi in aka ce wannan kake so ko wannan zai ce wannan yake so yaɗi kenan Shi ne wanda aka sa yaji aka yi menene ka saya ma tsohuwa sai ta yi tattaunawa tana ta mulmulawa amma kai ko haba to ko kakar ka ce haka ka cuce ta ai kamar a cuci tsofi ne wannan amma talakawa su sun fi son wannan sun fi son kawai mutum ya ita abin nan da yajin sai ya gama tsotsa yajin kenan sai ya jefar da ainihin cikar daman karshen sa kenan ya ɗi makoman kenan don ko haɗe yake kai wajen kashi za ka sha wahala to su waɗannan ma suke su jefar akwai inda su kayan ciki ma ba sa ci akwai kasan da muka je muka ce muna son kayan ciki suka ce a su kayan ciki zubarwa suke yi kwarai eh, da gaske ko saniya ko rago kayan ciki zubarwa ke yi saboda kayan ciki yana da wani abu guda shi duk yadda ka tsaftace shi kai abin nan an dafa ki sai ka ji wari-warin nan ko ba ka bane sai ka ji warin kashi to wani shi kuma warin kashin yake so to kaga zuwa sun kazanta ne a wajensu saboda haka zubarwa ne suke yi in ka je kana ɗiba kuma suna ganin kaman baka da hankali eh kaman baka da hankali to haka ne na'am don haka abin da yake akwai rudi na kifaye da suke cikin ruwa ba a cinikin su sai an fitar da su keke da keke wala bai uljanini fi batni umme wannan ma yaudara ce a sayar da ɗan kaye a cikin uwarsa wannan saniya ce ko tunkiya ce ko akuya ce kai ko da ma godiya ce a ce ko jaka tun da kun sa abin da suka haifa ya za a iya amfani da su wajen harkokin kasuwanci walkaila walbigala walhamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun saboda haka cinikin waɗannan suna cikin iyayensu ba haife su ba bai halatta ba saboda akwai rudi a ciki walansu malamai a da suka ce saboda ba san namiji ba ne ko mace to yanzu ana iya gwadawa da na'ura ana iya gwadawa da na'ura a ga lafiyar da menene to amma dai a bari sai an haifi abin tun wani lokaci za ka ga yaro da lafiya an gwada ki za a ce mace jibin allah kai mu za ta haihu wata sai ka ga ta haihu jibin wata kuma sai ta tsallake wata kuma sai ya zo fitowa sai ya mutu domin duk yaron da kafansa ya fara fitowa to zai wahala fito da rai in bai fito da wuri ba kwarai da gaske in kafa ɗaya ya fito ya bar guda ɗaya uwan wahala za ta sha sanaki ma ƙarshe mutuwa zai yi in ba da kafa ake fitowa ba yi da kayi ake fitowa saboda idan kayin nan ya fito to a rike kai din akwai yadda ake rikewa idan gozuman ba ta saba ba sai ta shaƙe wuyan yaro kwarai da gaske to akwai yadda su suke rikewa sai su jawo shi sai ya fito gaba daya kuma ku dubi hikima domin idan kai din ya fito haka yake komai girmansa sauran jikinsa zai fito daga nan ne zai fara wuzul-wuzul amma ya turo kafa guda daya ai babu kwarai da gaske ya turo kafafuwa guda biyu to hannayen suna iya banga-banga kuma daman wajen numfashi da abin nan kai ne domin lokacin da Allah ya riga ya kaddara za a haife shi in bai fito ba ya ƙara waɗansu mintoci a cikin uwarsa mutuwa zai yi saboda ya wuce lokacinsa numfakinsa na ciki ya kare sai na waje kuma bai so wajen ba to kaga kenan sai an haiku sannan za a tabbatar da lafiyar da aka haifa to bai halatta ba a sayar da Nan kayan da yake ciki tun kafin a haife ki yaudara ce musulunci bai yarda da wannan yaudara ba wala bai ma fi butun sa'iril haywana ko sayar da abin da yake cikunan sauran dabbobi kaman waɗanda yake ba ci ake yi ba su ne na buga misali da su irin jakuna da kuma dawakai wala bai'un itadi tuntijun naqa wannan ciniki ne na jahiliya sayar yadda ɗan ɗan taye kawai haka kawai wani ya bunƙasa ko iska tana kaɗawa ya ji daɗin iska ko yana da kuɗi ya rasa abin da zai da kuɗi zai zo ya ce to kai ya haya wannan akuyan kannan. Na ga tana da ciki eh to ina so ka sayar mini ɗan abin cikin ɗan abin cikin eh kaddara kun samu likitoci sun gwada sun ga abin cikin akuyan nan tun da nan kofaran suna yi abin cikin akuyan nan mace ce sai ka ce to shikenan ni na sayi danka wato jikan wannan akuya ina fata an gane eh, ba su zamanin jahiliya abinda suke kenan kwarai da gaske ai kamar mutum ne ya zuwa zamanin jahiliya sai ya ce maka ga wannan malam ka saya to nawa ka sayar mun yau bai san menene ba nawa ka sayar mun sai ku yi ciniki shike na sai ka saka masa hannunsa sai ka saka masa iska to bai yi sai claiming din kudin da aka yi ciniki ba tunda ya riga ya yarda sai musulunci ya ce a yaudara ce wani lokaci kuma zai rike wani abu mai tsada kamar gold din ya ce to nawa ka saya sai ku yi cinikin gold din a haka idan ya sake maka gold din mai yiwa in ka je ka sayar sai ka samu fiye da abin da Eh, abin da ka saya ana samun haka shi yasa akwai turbaya na ma'auna ko kuma na masu kira waɗanda suke kiran zinare da azurfa to dusan wajen kara ke yi akwai wanda suke saya in aka je ana binciken haka ya dace sai a samu gol a ciki kagan ba da ce ba an samu dusa kenan shi ya zama huntu ba komai kamar kai ne ka je ka sayi huntu na na ainihin shinkafa wai shinkafa kuma kake nema eh ko irin wanda aka zuba a cikin ruwa na saman nan yana haurowa to sai a kwake shi gaba da sai ka ce kai kuma kana son ka sayi wannan to wani lokaci za ka samu shinkafa wani lokaci ko ba za ka samu shinkafin ba to musulunci bai yadda da wannan dun akwai yaudara a ciki ayi abu keke da keke kawai saboda haka wala bai unitaji ko sayar da ɗan masun tijin naka abinda dabba za ta haifa wato jikan dabban da take gabansu kenan bai halatta ba wala bai ma fi batu ma fi ibili bai halatta a sayar da abinda ke bayan rakuma to da walansu a zaure sun ɗauka abinda ke bayan rakuma abinda ake nufi shine kayan da suka ɗauko sai idan sun sauke ba haka ake nufi ba Eh, duk kayan da yake cikin juga za mu zo mu samu bambi matsala dangane da cinikin bambi ya halatta musamman ma bambin da yake da ɗan wuyan sha'ani ko kuma an saba da haka abinda ake nufi da abinda ke bayan raƙuma shine maniyyinsu ya kurjo min bayyane sulbi wa tara'ib ina ne a sul Eh, ina ne sulbu sulbu ne ai kashin bayanka wannan kashin nan na gadon na bayanka tun daga wuyanka tun daga ƙeyanka har ƙasa har ƙunƙuminka ne asul A taraib kuma wannan aka ce saboda mata ne Shi ne da abin da yake fitowa a kirjinsu ne a taraib saboda haka kamar maniyin namiji yana fitowa daga ƙashin bayansa maniyin mace yana fitowa daga haƙarƙarinta da saboda haka sai mutum ya je ya sayar da maniyin raƙumansa maza ko shanunsa maza ko maniyin ragunansa ko maniyin bunturansa mu abinda muka tashi muka samu idan mutum yana da dabbobi a gidansa wakai ne ko tumakai kana da rago a gidanka ko wani bunsuru zai ce ka bani aro haka ne ko to ba a sayar da maniyin haramun ne annabi ya hana ina fata an gani saboda kai wasu suna abin nan duk dabban da lokacin barbaranta yayi zaka ga dabbobin suna binta ko ka hana ko baka hana ba eh ai kaman kana da kariya ce lokacin daukan cikin ta yayi za ga karnuka mun kace zaka hana su kana ganin za kare da su lafiya eh yana da wahala to don haka maniyin waɗannan dabbobi ba a sayarwa to sai dai yanzu duniya ta zama wani iri duniya ba ta zama wani iri ba wani ne yake turo tambaya wata mata ce ta auri wani da ta auri wani sai aka ce shi mijin maniyinsa ya riga ya mutu ba zai haiku ba amma ita za ta iya wato mahaifanta yana da lafiya saboda haka sai suka shirya sai aka ɗauko maniyin wani wanda yake da rai sai aka buɗe cikinta sai aka saka mata wannan maniyin a cikin mahaifanta shi nan bayan waɗansu watanni kawai sai ga ciki ya fito haka zo aka ce ya yi haka bayan wannan an san mijinki maniyinsa ba zai yi abin nan ba misali maniyinsa matacce ne aka ce yi ga yadda aka yi to yanzu wannan hukuncin ta ne wannan dan dan shege ne wannan dan dan zina ne ko yaya za a yi eh wanzan duniya yanzu abubuwa da yawa kawai sai ta bijirowa da su shi wannan mijin nata zai iya gadara da wannan ɗan nasa ne a yi habu liman ya sha'o inasa wa yi habu liman ya sha'o zukur au yi zauri johon zukuranan wa inasa wa ya talo man ya sha'o a kima a duk wanda Allah ya sanya shi a kima ya haƙura kawai sauka zai kana ba ta lokacinka idan Allah ya ce namiji ba zai haihu ba aka je duk binciken duniyan nan ba za ka haihu ba ka haƙura Allah ya yi miliyan irinka haka ma ita matan duk dabaran da aka yi ba zai yi ba saboda an je lahira za a yi walle-walle wannan maniyin wani aka dauko aka sa a cikin mahaifanta maniyin wani kato kun ga yin yana da wayo ma ya kamata sai yaron ya girma idan ya girma ya zama abin da shi kuma sai ya je ya kai ƙara kotu warai da gaske ce maniyinsa ne ya kawo evidence dalilai mai yawa wancan damar mai kudi ne ya riga ya mutu wannan yaro ya kwasa ya ce to tsana ne dama sai ya bari sai ya kwashi kuɗi. domin a duniya aka zo aka yi dogon rikici wanda aka dauki maniyyarsa aka sa a mahaifan wancan mata din har ta zo ta haifi yaron karshe shine za a zo a baki shi kuma wancan din a ce ba dansa bane kwarai da gaske sun saboda ga abu zahiri ai aikin lauya iya magana ne da wayo inda kana da wayo da basira da abin nan ka fito ta nan a fito ta nan ka fito ta nan a fito ta nan shi kenan wani lokaci kuma da haɗin baki da alkali ko ba ka bane to kar mu shiga wani layi daban mu bari sai mun je babin eh, alqada wal babin da zai magana akan alqalanci da kuma alƙalai. Allah ya kyauta na'am wala bai'u litaji ma tuntiju naqa wala bai'u ma fi dhuhuri ibli bai halatta a sayar da abin da ke bayan raƙuma na maniyinsu ba a sayar da maniyi bai halatta ba wala bai ul'abiki bai halatta a sayar da gudajjen bawa kai ne kana da bawan ka sai ya gudu da ya gudu sai wani ya zo ya ce maka ni bawan da ya gudu nan ka sayar mun da shi to kamata ya ka kama wannan domin ya san inda bawan yake walba'iri karidi haka ma raƙumin da ya gudu duk wanda ya zo ya ce raƙumin kan nan da ya gudu ya ɓata ka sayar mun da shi to kama ki ɓarawo ne ko ya ga inda raƙumin yake domin ka san duk abin da aka ce ka neme shi ka rasa sai wani ya ya ce ka sayar masa ai arha za ka sayar masa shi kuma zai je ya samu wato ya samu riba haka musulunci bai yadda da wannan ba wa nuhiya an bai ilkilabi kuma an hana sayar da karnuka annabi ya ce kudin kare haramun ne ina masu cin kudin kare ina an ba eh ai suna zuwa suna ba ku kwangiri da dubin guga kuna ba su karnuka to wannan kwangirin da dubin guga da food plug din da za ku ba su wato da za su ba ku ku ba su karnuka haramun ne don ciniki ne ba da kuɗi ba ciniki ne irin na da da zuwa ba baka wani abu kuma kai ka ba da kare ba a haka duk wanda ya ci kudin kare ya ce haramun annabi ya ce da kudin kare da kudin kule da kudin karuwa dukansu haramun ne da kudin boka a wata ruwaya saboda haka ba a sayar da karnuka shi ya za ga suke haihuwan banza warai da gaske birjik sai na jin abinnan karya guda dai takan haifi ya kamar nawa ne eh, takwas goma Eh, kaji waɗanda suka yi kiwon karnuka واختلف fi بيع ما أذن اتخاذه ha. sai dai an yi saɓani dangane da sayar da karen da aka ba da izini wajen rike shi karen farauta da karen kiwo da kuma kare na mai na gona eh, waɗanda an ba da dama to tun da an ba da dama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina hunna mimma allamakumullah kun ga an ba da dama kenan wanda aka yi training din su ashe in an yi training in ka samu kare kai training din sa zaka iya sayar da shi kenan wasu malamai sun ce ya halatta wasu malamai sun ce bai halatta ba saboda asali ina fata an gani. eh shine wa fa in yi sabani fi bai'i ma udina fi ittikadihi wajen sayar da karen da aka ba da izini na riko wato na ainihin rike shi wanda aka yi abin nan sassauci wa amma man qatalahu fa alaihi kimatu amma duk wanda ya kashe to zai ba da kimansa mutumin da ya zo ya tirenin ɗin karensa yana farauta da shi sai wani ya je kashe masa kare to a ka'idan shari'ar musulunci za a faɗi kimansa ya biya sai dai idan kun ji kima to zai samu exactly irin wannan ko ba haka ba to a yi kudinsa domin ya je ya sayo wani irin wannan ko kuma ya sayo wani ya yi training ɗinsa to wannan kan za ka karbi kudin abinka domin hakkinka ne ina fata an gane eh kaman jaki ne ana cin naman jaki ne ba a cin naman jaki sai ka zo ka rike jakinka sai wani ya zo ya sare maka jakinka ya kashe maka jakinka zai biya ka ko ba zai biya ka ba sai a samu ƙwararru idan suka zo fatake su ne za su ce wannan jaki kudinsa ya kai kaza ko a wajen arna ne jakin nan kudinsa ya kai kaza saboda haka sai ya dauki kudin ya ya baka kudin kai kuma sai ka je ka sayo jakinka to da ka je sayowa sai ka samu aka maka rage sai ka samu sauran canji zaka ci ko ba zaka ci ba eh tambaya na muku mutum zai ci ko ba zai ci ba to shine ikhtilafin wasu na ganin ko na kare ne da kaji aka ce a wannan karen sannan ya iya farauta ya yi tirenin dinsa tun da ka kashe masa kare ka buge masa da makin ko da mota to abinda za ka wannan kudin kare dubu goma to sai ya je inda suke sayar da karnuka sai ya samu karen da aka sayar masa dubu bakwai ya zo mai tirenin ya zo ya tirenin ɗinsa in ga akwai sauran dubu uku to ya zai da dubu uku dubu uku na yana iya sayo kaji ko ya zo ya cefanin gidansa a ci ya halarta ya ci ko bai halarta ba shine wasu malamai suka ce ya halarta, wasu kuma suka ce bai halarta ba ina fata an gane saboda asali tunda annabi ya hana wanda aka ba su izini saboda lalura ne kuma wanda aka ba su izini dole su dauki matakai a kansu su ne karnukan da yankai bismillah za a sake su da sunan Allah kuma idan aka hana su suna hannuwa domin dukkanin da za ka sake shi da sunan Allah ya kama zai kama idan ka ce kul yana ganin zomo ko gada suna wucewa amma ba zai kama ba saboda ka ce masa kul ko ka ce alhamdulillahi kaga ya san godiya wa Allah to waɗannan su ne mukallibi na tu'allimuna hunna mimma allamakumullah saboda haka kaga wannan kare dole ya tsada to shi yasa wasu suke ganin tunda an ba da dama a rike to an ba da dama ga wanda aka halaka masa ya karbi kima kuma ya je sai yanzu ya samu sauran canji yana iya amfani da canji, wasu kuma suka ce a wala ya jozo bai lahami bil haiwani min jinsihe bai halatta sayar da nama da kuma dabba mai rai jinsi guda mutumin da ya yanka saniya ga naman saniya ya gyara sai aka zo aka ce ana son a karbi wannan nama a baki saniya mai rai ba zai yi ba saboda dole za a shiga babin riba akwai matsala to malamai sun ta maganganu dangane da wannan abin da ya kamata shi wanda yake da sa ya sayi nama jan nama sannan kuma idan aka ba da kuɗi wa shi wannan mahaucin sai ya zo ya sayi sa kuma wanda take da ranta ba yanka ta ba saboda haka za a iya sayan jan namanka wajen sa idan ba ku daidaita ba ka fasa ko ba ka bane amma a sayar da dabba da namanta ba zai yi ba ina fata an gane saboda gudu riba wala bai a ta nufi bai a ko ciniki biyu a cikin ciniki daya wa zalika an yashtariya silatan shine mutum ya sayi wata haja imma bi khamsatin naqadan aw asharatin ila ajalin ko yace ka bada biyar yanzu idan kuma ba yanzu zaka bayar ba to ka bada goma zuwa wani ajali kenan kada lazima to bi ahadin samanaini ya lazimce ki da tsaye daga cikin kudaden nan guda biyu ba tare da bayani ba shine haram ina fata an gani saboda haka duk wanda ya zo da wannan abin ya ce ga tallen handset wannan cellular duk wanda yake da kuli a hannu ya kawo dubu saba'in wanda kuma baki zai saya to na yadda zuwa karshen wata koma wani watan na oktoba amma dubu ɗari zai biya akwai bambanci wajen kudi ko babu bambanci akwai bambanci akwai bambanci wajen ajali ko babu bambanci akwai don wannan halan ne wancan kuma ila ajalin ne ina ba ta an gane saboda haka ciniki guda biyu kenan lokaci guda idan ka ce to ni na amince ba ni baka fayyace ɗaya daga ciki ba to haramun ne amma in ka fayyace ɗaya daga ciki kuma to ya halatta abinda malamai suka yi bayani kenan saboda haka ga wannan cellular na sayarwa ne kudi a hannu dubu saba'in ila ajalin dubu ɗari sai wani ya ce ba ni ila ajalin ba ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ba ya halatta sai wani ya ce a'a ba ni a saba'in zan baka yanzu ya halatta amma a yi shiru bayan ka karba ka ce na saya to ka saya da wanne kudi a hannu ko ila ajalin shi ne hatsari za ku ga slide abin nan ne menene bambanci ne don ba bambanta ba shine haramun nan bambanta malamai da yawa suka ce ya halatta dalilin da ya yasa ake cutan ma'aikata kenan kwarai da gaske masu irin wannan kasuwanci sai a zo a samu ma'aikata sai a ce to kenan za a sayo kaya za a baku baki ba haka ke yi ba sai a tsoron kudin a kara ko kuma ku yi ta karɓan baki ai idan baki ya yi maka katutu ko bacci mai kyau ba za ka yi ya ba rayuwanka zai wahala ta mike duniyar na Allah ta baraka wa ta'ala ba ya turo ka abin nan karamin ma'aikaci don ka mutu da baki ba ne kai ta baki wallahi ina tausaya ma kananan ma'aikata wani lokaci ku kuke jawa kanku warai da gaske kuma kananan ma'aikata din nan bayan cin baki ga su da ɗan karen neman zaurawa ba dole sai ta cutanku ba ka ka karbi baki a nan ka karbi baki a can ka karbi baki a can kai kana neman abin gwaninta ba za ka yi gwaninta ba har ka mutu ga iyayenka suna zaune suna son ka taimaka musu amma ka lalace a cikin birni ko a cikin gari ka lalace baka taimake su ba ga inda zaka samu gafaran Allah ka je inda kake diban haƙƙi kuma a lahira ba za a barka ba yasa ni irin wannan abin nan din ban cika goyon baya ba amma idan mutum yana matse lalura ta jefa ki je ya fada shikenan kaman ka gina gida sai kuma ga ruwan sama ya zo kai ko ba za ka iya jinkewa ba sai ku je yi yarjejeniya da wani mai karfi musamman wanda yake da shago na kayan rufi da kayan gini ya ce to shikenan ni zan jinke maka da kaza kaza amma mun yi lissafin duk abubuwa idan da kuɗi a hannu ne naira dubu ɗari bakwai ne to amma ni tun da za mu tura zuwa wani lokaci gaskiya ni ba zan iya baka dubu ɗari bakwai ba sai dai miliyan daya suke na sai ku yarjejeniya ka sa hannu a zuwa rufe maka gidanka a naira miliyan guda da kana da kudinka dubu dari bakwai za a rufe maka gida to kaga in ba matsi ba baya da za ka yi ka shiga cikin wannan domin saboda mai akwai raran dubu dari uku ya hau kanka saboda kai allah bai baka wannan dama ba sai aka yi amfani da talaucinka kwarai da gaske sai aka tsawwala maka shi kenan kai kuma ka yadda da wannan duk da kasancewa malamai da yawa sun ce ya halatta amma in ba ka shiga cikin lalura ba to kar ka yarda kamata ya ka zo da kudinka bakwai ya fi maka sauki ko ka samu wani bawan Allah ya baka aron bakwai ka zo ka sayi wannan ya fi maka sauki sun idan ka zo ka ba da kudi kai shi kenan to sai dai mushkilan mutane mutum zai zo maka a rikice a gigice ka dauki baki ka baki kawai sai kunnen uwar sheku wallahi har malamai suna yin haka to ku ji tsoron Allah har malamai suna yin haka su ci baki ba za su biya ba kuma mutum sai zai maka keme mai gwada maki kamar bai ci bakin ba bayan ya gama fita ya yi solving din problem dinsa to shi yasa malami idan ya maka haka to ko babban limamin garinku ne ko wane ne idan ya zo zai nemi bakin sai ka hana ka ce ai duk haka suke wannan yana daga cikin abin da ya lalata alaka na taimakekeniya da agaji a tsakanin al'umma Allah ya sauwake to don haka wala bai atani fi bai'atin ya riga ya mana bayani wa zalika in yashtari sil'atan imma bi kamfatin naqada shine naqad in aka ce naqad shine kudi laqadan mun je wani aure ne wani yace an bada sadaki sai ce laqadan sai aka ce a laqadan sai na ce a saboda ni abinda nake gani laqadan haka ne Hausawa suke fala amma da ainihin larabci na kadam to shi ko ba larabcin yayi ba larabci ba Hausa yayi ba laqadan ake fala ba ai da la ake fada laƙadan alhalin kaje larabci laƙadan din kuskure na ƙadan suke fada bambancin su wannan ya a ne wannan laye to amma hausawa yayin suke faɗi laƙadan sai aka ce wa ya a na ta aiki in haka ne to a yi sigar da larabci mana ce zawwatuka iyaha sai a koya musu da larabci sai da larabci maimakon a yi abin nan da hausa to akwai abin da su mutane in ba su sani ba shi kenan sai a yi abin na alhali shi yadda ya ce lakadan din nan daidai ne sun saboda haka hausawa suke fana hmm. shi ne na kadan da larabci a asharatin ila ajalin eh, ila ajalin shi ne ba ajali ba hausawa ma suna fada zuwa ga wani ajali to ajalin ma ka fassara ki da hausa mai ajali alaran ma mai ajali sai dai a ce wani lokaci za ka kalmomin sun yi ila ajalin wani lokaci ga wani da lokaci ya yi yawa tun da babu kalma guda ɗaya da za ta fasara sai dai zuwa ajali wani ajali <clears throat> na'am ciniki biyu lokaci guda haramun ne amma in mutum ya zaɓi ɗaya a ciki halal ne wala ya ji zubai utamri bin rukwari bai halatta a sayar da busasshen dabino da danye me yasa aka hana eh saboda ba dai suke ba eh saboda akwai yaudara a ciki wala zabibi bil ina haka ma zabibi da inabi la mutafadilan wala mislan bi mislin koda da fifiko ko daidai wa daida kai wala raqbin biya bifin ko akai yadda danye da bushakke min jinsihi jinsi iri ɗaya min sa'ir istimari wal fawaqi da sauran kayan marmari da kuma wato 'ya'yan gitace wa huwa mimma nuhiya anhu min al mudabana wannan yana daga cikin cinikin muzabana shine bai'u majhulin bi ma'lumin aw majhulin bi majhulin sayar da abin da aka sani da abin da ba sani ba haramun ne sayar da abin da ba sani ba da abin da ba sani ba haramun ne kasashen da suke amfani da kudade daban-daban in ka je za ka yi ciniki kamata ya ka fitar da kudin sai ka fitar da irin kudin a gani sai da ya danganta ne musamman daga yanayin kasuwa don yanzu manya-manyan kasuwanni na duniya idan ka je kasashe daban-daban lokacin da ka je duk abin da ka dauka za su gwada maka ga kudinsa yana manne su bai dame su ba da kowani kudi kaje je da shi amma banda na najeriya ko na afirka saboda mafi yawan kudaden afirka ana ganin cuwa-cuwa ne kwarai da gaske saboda a yau wani ya juyin mulki in ya ga dama a yau da ya juyin mulki da daddare zai yace ce ya soke naira kuma ta soku gobe a taki da wani kudi daban duk wanda ya tara yawan nairori biliyan din nan ko tiriliyan da kake ji to ya tafi a banza wannan yana daga cikin abin da ake zargin gwamnatin buhari a abin na ada lokacin da ya zai juyin mulki mai 'yan siyasa sai ya canza yana daga cikin abin da ya karya kudin najeriya har yau wannan tabbas masana abin da suke fada kenan saboda ba haka dare guda yasa kuma ba mai yin haka sai soja yi ba ku gani ne ko jiha ko karamar hukuma kar ku dauka yan siyasan nan za su kara wallahi ba za su iya ba wanda zai iya kara jiha ko ya kara lokal gamma kuma a kwana lafiya kuma ya zauna to sai soja yana in ya fito ya dikiri kawai ya karanta kuna marawa kuna bari yana ce ya ba ku je a kuka ta ihu kuna munna ya ba ku kenan ba mai sokewa sai soja dan uwansa amma ba farar hula ba yanzu an ce yanzu a yi jiha a najeriya sai majalisar dokoki ta kasa sai an samu tusa sun amince to yaushe za su amince tusa ɗinsu da lawa da afa kai sun amince two sat su to yake za su amince kuma sai kun tashi za ku yi haka duk gwamnan da yake kai in aka raba jihansa ya su buto. mai yiwa yana neman tazarce ya hango danja to sannan sai a zo masa da cewa za a raba jihansa ba ba zai yadda ba wallahi ko bai hango danja ba ba zai yadda ba tun ba kasafai za a yi masa alkawari bayan an raba jihan nun manya za su yace mun maka alkawari babu da mu aka ba mu haɗin kai inda aka raba jihan mun yadda za mu sake zaɓanka to alƙawura irin na mutanen yanzu na yaudara ne wallahi sai ya yadda tukuna an raba jihadin tukuna yana zuwa sai su ce a ga masu nema da yawa kai maka shiga cikin su to ko zai wahala ya kai labari domin duk wanda aka zabe ki zabe na farko na biyu yana da wahala wannan natural behavior ne na ainihin dan adam saboda duk wanda ya mulki an ga kamun ludayinsa to in ya zo neman ta zarce ba cikin sauki yake zarcewa ba yakin da zai sai ya fi na baya hannunka mai sanda ina fata an gane mu dawo kan wato sayar da abu busasshe da ɗanye to abin da yake jinsi guda ka sayar da busasshe da ɗanye a to wannan menene yake abin nan saboda abin da yake gudu shine riba eh saboda wanda yake ɗanye idan ya bushe yana raguwa ko ba ka bane to yin haka ne kai kana son danye to ka sayi danyen barkwano wancan kuma yana son busheke da kuɗi ya zo ya sayi busheken barkwano ya fi sauki saboda duk abin da yake danye idan ya bushe zai mafi. to za a cuci daya wala yuba'u juzafun bi maqilin min sanfihi haka ba a sayar da bambe guda da abin da yake aunanne iri daya ga hatsi mudu mudu ko buhu buhu ga hatsi dami dami wanda an tara ki a cikin rumbu ko kuma bambe Eh, ni na riga na saba da wannan saboda shi ne na abin nan na taki na samu eh, juga an san juga ko an san juga eh abu a tara shi waje guda da yawa a'a wai ba ku yi noma ba ne a da wani lokacin aka yi noma ana tara dawa ya yake tara dawa lokacin da aka yi yankan dawa ko kuma masara to ko baka yi noma ban kana wucewa baka gani yadda mutane suke diban kara da menene sai ga suna rufe su yawwa to wannan shi ake kiransa bambi ko kuma juga da larabci abin abinda yake tare waje guda a cikin gonan sai ka ga an gyara wani waje wanda yake da level sai a gyaggyara an aka gyaggyara sai a yi ta tarawa sai a yi ta tarawa wato akwai hikima saboda walansu ba sa son su yi amfani da shi a lokacin yasa suke barinsa a cikin zanganiyarsa da nasin ƙura'ani ma ya ambata yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ajiye abu ya yi shekara da shekaru duk abin da ka barke a cikin yana cikin daminsa to ko shekaru nawa ya yayi baya lalacewa saboda ƙwari ko sun bi ba sa cire shi daga cikin wannan wani abin mamaki kamar yadda ake masara masara idan aka zo aka take ta da totuwa ba a kekewa sai a bari a ciki amma suna ba da cewa shekara ɗaya ne ko shekara biyu saboda haka ba sa ba a ainihin kekewa to shekara ɗaya nan da za ka bari shekara ɗaya ɗayan aka ɗauko masarar nan to ba sai an sheke ta ba sai ga ƙwarin nan sun ci wannan dusan wani abin mamaki amma ba za su ci masarar ba ya za kowane bangare akwai mutanensa akwai masu ilimi na wannan layi to abin da yake tare waje guda ba a san adadinsa ba da abin da aka san adadinsa a ce za a yi ciniki wace irin yaudara ake so a yi kuma iri daya shi ne bai halatta ba wala juzafun bi juzafin min simfihe haka ma bambi da bambi za a yi ciniki me yasa za a yi ciniki ko kuma saboda kaurace da farfara eh to an kaurace to ayi cinikin wannan daban ayi cinikin wannan daban in wannan yafi kubuta illa an yatabayyana al bainahuma sai dai idan akwai fifiko a tsakanin su a zahiri in kana mimma yajuzu tafadul fil jinsi al-wahid min idan wanda ya halatta ne a ayi fifiko a tsakanin su jinsi guda yanzu kaman tarin shinkafa da tarin gero ko tarin dawa da tarin masara wanda yake su riga sun bambanta wala ba sa bi bai ishai ilga'ibi ala sifati wato babu laifi a sayar da abu wanda yake baya nan a bisa sifa wala kadu fihi bi shartin sai dai ba zai bada kuɗi da sharadi ba illa an yaqruba makana sai dai idan wajen kusa yake aw yakuna mimma yu'manu tagayyuru ko kuma wanda aka amince ma canjin sa min darin kaman gida ne aw ardin ko filin kasa ne aw shajarin ko bishiya fa na naqadu fi to ya halatta a bada kuɗi to wannan da yana so ya kawo mana assalam ko da yake zai kawo mana assalam a can gaba mutum yana da wata bishiya a jeji bishiyan dorawa ko bishiyan kanya ko bishiyan dabino ko a wani gari sai ya ce ma wani to su yi ciniki shi ko bai ga bishiyan ba to ya halatta su yi ciniki ya ce yi take wasan ɗan ƙauye da ɗan ƙauye kowa ya bayani kowa zai gane warai da gaske ya halatta amma ba a so a ba da kuɗi sai idan an je an gani kun ga kenan sun yi ciniki alal khiyar bisa zaɓi saboda haka kar a yi sharaɗin cewa a bani kuɗi don kar a ji a samu matsala amma yin abin da baya canzawa ne kamar gida sai dai kasan ko yanzu ma ko a yanzu gida yana iya canzawa don za ku iya ciniki sai ya je a samu ya rushe musamman gidajen da ake yi a yanzu ba gidaje ne masu inganci ba wani zai ce yana allah allah ki zai ko bula koyaye ne zai kai buhunan simintinsa sai ya ce daman buhun siminti guda ɗaya da allah bulok na kuke fitarwa kai waɗannan sai 'yan kwangilan firamare su eh wallahi ji tsoron Allah a kwangila fa za a bayar a ce standard ainihin bulok ɗin da ake fitarwa a cikin buhu guda na siminti mai kama kaza za a ce ana fitar da blok guda nawa ne mafi inganci ga shugabannin masu blok eh guda nawa ne a to ga oganka nake tambaya kai kuma ka ba da amsa to babu laifi eh. buhun siminti guda daya inda za a fitar da blog mai inganci guda nawa ake fitarwa guda hamsin guda hamsin an yaba ka culla ba kuwa to guda hamsin sai dan kwangila sai zo haka aka rubuta aka bashi kudin sai zo ya ce ya ce ku masu blog don ana hada baki da kuwa na yarjejeniya da kun je lahira za ku yi bayani kuma eh, sai ce to maimakon hamsin din nan da za ku fitar kowane buhun siminti guda ɗaya ni ina son kuma matse ku fitar mun da tamanin da tamanin ko saba'in tsakani da Allah blok din da za a fitar da ki guda saba'in a cikin buhun siminti ɗaya da wanda za a fitar guda hamsin a cikin buhun siminti ɗaya wani blok ne fi inganci kun gani to haka ma za ka ga wani wawa wanda yake son Allah Allah ya gina ɗakinsa zai zo ya ce guda nawa ne za a ce guda hamsin ne ake fitarwa buhu guda shi kuma sai ya ce da Allah yana son ku fitar mun da saba'in shi yana Allah Allah don ya samu sauki to sai an zo wajen rafta sai ga ya rafke da abin gaba daya a kaga hasara goma da ashirin ai kamata yayin ka zo sai ka ce to tun da guda hamsin ne ake fitarwa shine standard to ni gaskiya ina son blog dina ya karfi da Allah ku ji tsoron Allah ku fitar min da 40 ku kuma ku ji tsoron Allah ku fitar masa da 40 don abinda muka sani blog din da zaka dauka kai jifa da shi amma ba zai fashe ba blog din da musamman irin waɗanda aka yi gine-gine da su a zamanin shehu shagari da ta tare aliyalla gafata muku sai ka ɗauka ka jefar ba zai fashe ba idan mota ta ɗauko kawai juyewa take kamar yadda take juya shi ko kuma 'yan kwangilan idan gidajensu ne za su ce a samu musu irin wannan blog ɗin da ake juyewa kamar yadda ake juya yaki idan gidajensu ne amma ƴan kwangila za su yi a wajen ajiyewa ma blog guda saba'in aka je ajiyewa ma goma rushewa zai yi sannan an zo wajen gini kuma har yanzu goma ya rushe kun ga an dawo hamsin din kenan sannan kafin a zo a yi fenti ko a yi wani abu kaza a cikin guda hamsin guda goma ya kule an yi asaran guda nawa to musulunci bai yadda da irin wannan ba na'am to amma abin da yake baya canzawa kun a da in aka zo ce aka ce mutum ya gina gida yana da wahala a ce gidan nan an samu matsala eh na ga waɗansu kasashe masu suna da gidajen duwatsu a ƙauyuka gidajen duwatsu suke yi duwatsu kwarai da gaske su jera dutse su yi ɗaki ciki da falo su yi katangansu na dutse to kaga wannan idan ba mummunan ambaliya aka yi ba ba zai tafi da shi ba amma irin namun nan Allah ya kyauta kwanan nan ma wani gida ko hawa nawa ne ya rushe a lagos eh, zai wahala a yi wata daya wata biyu wata uku baka ji wani gida ya rushe a Legas ko abuja ba musamman a manyan birane wannan saboda manyan birane ne ake sani banda ainihin sauran inda eh, wanda talakawa ne ko mutane ɗari sun mutu ma ba wanda zai sani Allah kyauta to don haka mala ya ce abinda aka amince mu canzawansa kamar gida ko ƙasa ko bishiya to ya halatta ba da kudin ana iya ba da kudin sai dai idan ka je kuma ka ga sabanin bayanin da aka maka sai a dawo maka da kudinka wato ciniki bai yi ba kenan to amma ba a son a ba da kudin sai ka je ka gani to za a iya ba da kwanaki saboda wannan zaɓi amma in kusa da kusa ne mutumin yana son zai amfani da kudin kana iya baki in ka je kaga yayi kenan, kuma bai yi ba kaga dole kuma zai biya ka kudin ka wala uhudatu ja'izatun lamuni ya halaka eh fi raqi kaman bayi lamuni na kwanaki in kat idan aka shartanta al-uhuda aw kanat jariyatan bil baladi ko kuma baiwa ce kuma tana garin wa uhulatu salati sai dai lamunin da aka yi na kwana uku addamanu fiha min alba'i min kulli shay duk cinikin da aka yi aka ce an ba da lamunin kwana uku sai aka zo aka samu matsala cikin kwanaki uku to mai sayarwa shi zai dauki hasara a can bayan mun yi bayani kwarai da gaske mai sayarwa shi zai dauki hasara in ya karbi kudin ka ya baka rage ko a fasa in bai karbi kudin ka ba to a rage maka saboda haka zan iya sayar maka da wannan hanset ce ka je ka yi amfani da shi na kwana uku babu matsala shi kenan to kwana uku za ka je kana amfani da shi in ka ga da matsala to tun kafin kwana uku ya kamata ka ce akwai matsala amma sai da kwanaki uku suka cika na ce to ba ni kuɗi na sai ka ce yaya akwai matsala waje kaza da mene me yasa a cikin kwana ka bari sai da kwana uku yayi amma babu caji saboda haka ban sa a caji ba sai bayan kwana uku a kawo ta ne na sa a caji sai da na kunna sai na ga akwai problem to wannan duk kotun da aka je in ma ba yadda ba sai a saka kai randuwa billahi allazi la ilaha illa huwa babu caji ban kunna ba sai a ranan da kwana ukun ya cika da na kunna kuma sai na ga akwai matsala billahi allazi la ilaha illa huwa sai alkali ya ce to kana da gaskiya ciniki ya faru sai dai ka sani in kai karya wannan billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi ba zai tafi banza ba ba zai tafi banza ba amma kaga kotunan yanzu wato suna ganin rantsuwa iri daban-daban kuma mafi yawan su mafi yawan rantsa na karya ne mutane ba su dauki rantsuwa bakin wani abu ba wallahi za ka samu mutum ma ka ce za ka biya shi zai ce rantsuwa nawa kake son yi inda za ka biya shi shi yasa ni nake son wani lokaci wata ranar an gayyace ni aka ce ni zan ba da rantsuwa duk wanda zan ba ki rantsuwa sai na masa ta baibayi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai na hada maka haka domin saboda in kai karya ka rushe gaba daya kuma ma da akwai dama sai a hada hadda li'ani bai sai ce a'a ni abu ma ni na ganin ba sai an yi rantsuwa ba in ƙarya kake ka ce Allah ya tsine maka Allah ya la'ane ka eh, a gani ko zai yadda saboda haka in ka zo ba da shaida ni na tabbatar wannan filin nan na wane ne idan ƙarya nake yi Allah ya tsine mun kaga wani wawa ne zai yadda da wannan da ma wannan layin haka da wallahi ya fi Nun mutane yanzu wani lokacin ba da ma tsaye su ba ba su ba za su yi hankali ba sai ya ce to an mai da automatically rantsuwan ta koma rantsuwan li'ani a samu wasu dalilan da za su yi bakin din wannan na'am wa uhudatu sana min aljununi wal juzami wal bara sai dai kuma akwai lamuni na shekara guda daga hauka da kuturta da ciwon ruwan zafi musamman kaga kaman bayi dun ya mana maganan bayi to ko dabbobi ne ma to akwai abin nan sai ya ce to kwana kaza kaman ka je ka sai kazan turawa irin waɗannan kazan kaji na turawa to dama ni yana da hidimomi ne sai bayan sati daya to zan sai da sharadin idan sun mutu tsakanin wannan ko sun kamu da muradan dawo da su eh ke za za ga waɗansu sun tsaya suka ba da kudin sai suke karɓa sai su ce sai bayan mako guda mako guda sai zo kaga kai idan kaza ta mutu a hannunka ba za ka zo ka ce kazan nan dauka saya ta mutu ba ba wanda zai yadda ba wanda zai yadda to yin abu ne wanda yake ciwo ne mai karfi to ana ba da lamunin na ainihin shekara guda eh, a can bayan mun yi bayani wala ba asabe salame sai cinikin salami shine sautu babu kaya amma ga kudi a kasa mutum baya da kaya amma ga kudi a kasa shine cinikin diloli shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh